Auren tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da jin ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri a kan yadda jama'a musamman mazauna yankin za su taimaka wajen yaƙi da 'yan Boko Haram da yake yanzu hafsoshin mayakan Najeriya sun ƙaura zuwa Maiduguri bisa umarnin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo. Wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya shi ya samo mana waɗannan ra'ayi. A matsayina na madu mazaunin garin Maiduguri kuma a Mafoni, eh, ni ne muke eh, so mu ɗan tattauna wasu matsaloli. Insha Allahu hanyoyi da za mu taimaka shine idan muka ga waɗanda ba mu yarda da su ba to insha Allahu za mu yi kokari mu sanar da hukumomi musamman mu da muke tsakiyan gari da kuma waɗanda suke bayan gari irin jiddari ko polo ko ainihin gozari da bayan university da sauransu mandarari kauye ne da ake yaran suka je su inda mata ne dai suka je su inda ake kasuwan dabbobi mun samu labarin cewa biyu daga cikinsu sun tada ainihin nakiya da ke jikinsu amma ɗayan cikin Allah bai kaddara ta kada ba an tsaro sun farga sun ainihin samu labari to Allah ya takaita abun ya shafe ta ne ita kadai gaskiya cikin gari fi sabilillahi lafiya amma waɗanda suke gefe gefen gari akwai ainihin ɗarɗar hakan nan da shakku don wani lokaci zaka ga mutane sun kai kaman karfe goma ko sha ɗaya har sha biyu karfe ɗaya da za ka rika ganin mutane eh, biyu uku hakan nan ana zama ana ainihin tsaron gari da sauransu. Assalamu alaikum sunana Alhaji Umar mai hula askira shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Borno. To gaskiya komawar hafsoshin sojin Najeriya zuwa zuwa jihar ta Borno muna fatan zai kawo mana zai sake tabbatar mana da dawwammamin zaman lafiya a wannan yanki. amma kuma fa gaskiya ƙananan sojoji wanda suke fagen daga suna fuskantar matsaloli da dama wanda bai kamata ce suna fuskantar wannan matsala ba ƙarancin abinci ƙarancin kudaden na allowances baya shiga da wuri wasu sun yi wata biyu wata uku ba su samu shiga ba domin ba abin da za mu iya cewa jami'an sojojin nan sai dai mu musu addu'a fatan alheri allah ya ba su nasara kuma allah ya ba su ikon tabbatar mana da zaman lafiya a wannan yanki kuma ya kamata su haɗa kai da asalin maharba da suka samu wayannan dazuzzuka don za su iya shiga ko ina ne kowane sako da kowane sako ya kamata gwamnati ta tabbatar ta taimakawa sojojin da suke fagen daga da kuma asalin maharba da suka san dazuzzuka na tsakanin da Allah wanda za su iya shiga na gode mai magana alhaji umar mai huna askira sunana hashim muhammad na fito daga arewacin najeriya arewa maso gabas wanda muka fuskanci matsala na yaƙi-yaƙi na boko haram wanda musabbabin wannan abin shine asali inda ya faru a ƙasar borno maiduguri iyayen yara sun taɓoye 'ya'yansu sun san kuma cewa suna cikin wannan ƙungiyar suka yi ta ɓoyewa abin sanda ya zo ya fi ƙarfin iyayen har ya so ya bi karfin gwamnati saboda ita gwamnati tana aiki ne ta ci nasara idan ana ba ta haɗin kai amma idan za a dinga ɓoye mata bayanai a dinga ɓoye masa wasu abubuwa to za ta daɗe tana wahala ba ta shawo kan al'amarin wannan shine abin da yake faruwa yanzu a yankunan mu na arewa maso gabas za ga mutum yana da yara ko na da yan uwa suna cikin wani kungiyar sai ya ɓoye idan jami'an tsaro sun zo kamin sai na wayan shi a gidansa babu irin wani yan ta'addan matuƙa alhali kuma akwai to har wutar ta ruru ta yi ƙarfi so ina ba wa iyayen yara shawara da duk wani 'yan anguwa da kowa ya sa ido duk wanda ka sani yana wannan harkar kawai ka ji a faɗa jami'in tsaro ya zo ya kama su in ana haka za a ci su amma in dai muka ci gaba da ɓoyewa to wannan fa abin ba zai ƙare ba sannan kuma kanmu abin zai ta dawowa masifar a kan kanmu take faruwa mun rasa zaman lafiya ba ma iya sallah a cikin kwanciyar hankali ba ma iya zuwa kasuwannin mu a cikin kwanciyar hankali tashin motoci yanzu gashi na an dawo da ɗabi'an sa bom wa yara mata a sa musu bom su kasuwanni ko wurin da jama'a suke taruwa su fasa su danna bom din mutane da yawa su mutu to inda tun farko an yi wa tukar hanci to ina ganin gaskiya da abin bai lalace zama haka ba Eh, assalamu alaikum ni sunana Abdulaziz Muhammad electrician daga ma Borno nake ainihin tushen mu. Abinda nake so in wa eh, sojojin Najeriya shawara akan wannan fada da ake yi da ta'addanci. Ya kamata su samu wasu kafofi daga duka wayannan networks da suke sabin dinmu a Najeriya su samu technology da in kaman 'yan ta'adda sun yi shutin wani labari over the air a yi tracing ina ne source din ya fito dole ne a yi somonin networks din nan su ma su ba da haɗin kai a wurin binciken ta'addancin nan saboda ba ta yiwa a ce mutum kawai zai harba labari a saman iska kuma ba a san inda ya fito ba akwai dole tun da ana tracing call na mutum ya kamata kuma a yi tracing duk wani data information da ya sako over the air shawara na na farko kenan sannan shawara na na biyu a daina razana waɗanda suke son su ba da sanarwa akan wani abun da suka sani akan 'yan ta'adda ya kamata a ba su kariya na musamman saboda irin abun da ke faruwa da sai ka ga idan mutum ya je ya ce ya ga 'yan ta'adda a wuri kaza wuri kaza kan kara 'yan ta'addan za su zo su ce mishi to lokaci kaza ka je ka ce kaza kaza kaza ƙarshen ta sai ka samu ma an kashe mutumin to hakan ya tsorata mutane a wancan lokacin amma yanzu wannan gwamnati ce wanda muka muka zaɓe ta da hannunmu kuma muke da imanin cewa tana wannan fada da ta'addanci tsakaninta da Allah ne. Assalamu alaikum. Sunana dai Dalla Mai Ina magana ne daga nan cikin birnin Maiduguri a nan Dambuwa A hanya na farko dai da ni a nan nake gani za a taimaka wa su wayannan jami'an tsaro game da abin da ya shafi tsaro zuwan su nan Maiduguri shine su jama'a da suke nan birnin Maiduguri da kewaye na farko ana so a samu haɗin kai su ba wa su jama'an tsaron nan haɗin kai yadda za su rinka ba su bayanai ko da a ce sun ga wasu abin nan ɗin da ba su fahimce shi ba wato kamar mutanen da ba su fahimce su ba su ba su bayanai yadda za su je su samu wayannan mutane a bincika a san abubuwan da yake tafiya sannan na biyu su kansu jami'an tsaron yana da kyau a ce sun shaku da su jama'a saboda neman wayannan bayanai daga bakin jama'a domin kasa a baya an samu matsaloli sosai wanda su jama'an tsaron sukan dan irin bude idanu mutane sukan tsoro su kawo bayanai mutane su ba su bayanai yadda ya kamata. To wannan dai na ga su ne matakai na farko wanda za a iya bi domin a tallafa su wayannan shugabannin sojoji don a samu kakkaɓe burbuɗin wayannan 'yan boko haram da suka rage. Salamu alaikum, sunana Mustapha Alkali daga Maiduguri. Zuwan su Maiduguri so far so good za mu ce, zuwan su Maiduguri gaskiya sun yi recording successes. Jiya da daddare ma mun ji labarin wasu 'yan kunar bakin wake sun zo kusa da garin kwandiga nan sun shiga idp camp din nan har sun yi tada boma-bomai sun dan kashe wasu amma kuma sojojin immediately dai daga zarar sun ji akwai wani problem za su yi kokari su je wurin su yi repelling attack din jiya ma sun yi repelling attack din kuma nan dai jejin dajunan maiduguri hakan nan zaka ji minti biyu uku haka zaka ji jirage suna tashi suna zuwa kuma mutanen maiduguri they are very vigilant yanzu sun ba su haɗin kai duk in sun ga wani abin da ba su yarda da shi ba immediately ana informing ɗin sojojin sun ba da hotline ɗinsu da za a kira a informing ɗinsu immediately zaka ga jiragen yakin nan ya tashi ya je wurin suna repelling attack ɗin gaskiya a yanzu dai alhamdulillah zuwan su service kids din zuwan su dugurin dai gaskiya mun dan samu ci gaba sosai kuma effort din su gaskiya is intensifying sosai sosai ana ba su haɗin kai dan in mutanen Borno ba su ba da haɗin kai ba waye zai ba su haɗin kai ana ba su haɗin kai sosai eh zo zauna Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya wanda ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayi Jummai Alice daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa. A huta lafiya. Shara ku zo ina bayanin